بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين muna cikin bayani akan kiyasi wa arkanul qiyasi arba'atun rukunai na qiyasi guda hudu ne na farko alfar'u na biyu al'asalu na uku alhukumu na hudu al'illatu to shi na ce alfar'u far'i wa huwa al-mahallu alladhi yuradu ithbatu hukmi fihi wa huwa al-mahallu shine wuri alladhi wannan da ya kasance yuradu ake nufin isbatul hukumi tabbatar da hukunci fihi ciki ne shi ake ce ma far'i wa yusamma ana ce mishi almaqisu watan wanda an kai kiyasi akan wani abu wa huwa darbu shine ibu ya hada misali ga wannan misali namu na biyu wa asali wa huwa al-mahallu al-ma'lum bi thubuti al-hukm fihi abinda ake ce ma asli yace huwa al-mahallu shine wuri al-ma'lum wanda asanan ne <coughs> bi thubuti al-hukmi da tabbatar da hukunci fihi gare shi wa yusamma ana ce mishi almakisu alaihi wanda an kan kiyasi akan shi wa huwa ta'fifu shine ta'fifi ga misalin na uku alhukumu hukumci wa huwa al'amru shine al'amari almakasudu wanda aka nuhi ilhaqul far'i riskar da far'i bil asali da asali fi cikin wannan hukuncin wa huwa tahrimul izai shine halaccin cutarwa al'illatu sai illa wahiyar ma'ana ita ce ma'ana almujtarikatu bainal asli wal fari'i. wahiyar ma'ana ko wahiya alma'ana ita ce ma'ana almujtariku kamar shi haka nan ko ku ya sadu guda ne wahiyar ma'ana ita ce ma'ana almujtariku ku asli wal fari'i ko kuma almujtarikatu mai haɗawa bainal asli wal far'i tsakanin asali da fari'i. shi watan far'in nan shi watan ma'anan nan al-muqtadi mai hukumtar da isbatul hukumi tabbatar da hukunci fil far'i cikin far'i ita ma'anan nan ita an mai tabbatar da hukunci cikin far'i duk hukuncin da an ka samu ga asali to in an ka samu irin wannan ma'ana ma'anar wannan hukuncin in an ka same ta ga far'i to sai alkar da far'i da asali yace shi ammi wa al iza'u shine cutarwa in ka diba cutarwa shine illa illa ga da an ka samu ga asali ana samun ta ga far'i wallahu alama Allah addasani <clears throat> summa sa'annan shari'ar musannif malan ya shiga rahimahullahu ta'ala fi taqsin al-qiyas kasa qiyasi fi qalaci ce wa huwa shi qiyasi yanqasimu ila salahati a qasamin qiyasi ya kasu kashi uku to da inda mun ku haro har zuwa nan ga idan mun ka diba su da kyau da kyau in mun hakoma ga nazmi na wannan littafi to za a gane inda mai <clears throat> inda mai nazmi yi kuma kusan wannan hukuncin da kusan wannan ilimin da zamu karantawa shina zama mabudi gare mu shina zama matashi gare mu watan ga gane fikihu duk inda mun ka san mu yanzu cikin fikihu idan muka buga misali mun ka ce kaza mun ka ce kaza an san abin da aka nufi in an ka ce to ana magana na akan asali to an san duk abin da za a gina akan asali za a gina shi to kuma duk abin da an ka gina akan asali shi aka ce far'i don haka aka ce ma fiqhu furu'a furu'a kaga ashe furu'u na furu'u far'u far'u far'u far'u kaga in ka diba suna da asali kenan to in ka ce asali watan shine shine usulul fiqh usulu al fiqh asalin fiqh ko ashe asalin fiqh al kitabu asalin fiqh as sunnatu asalin fiqh al ijma'u asalin fiqh al qiyasu tun nan aka samu fiqhu ashe kenan shi fiqhu me zamu ce mishi far'i kenan ko ya an ce alfar'u ana iya cewa alfar'u alhukumu ana cewa kuma alfar'u watan a diddul asli ke shi asli to shi na mana yace wa huwa shi watan ainihin wannan fannin sai shi na ce sun masha'ar musannif rahimahullahu ta'ala fi taqsimil qiyasi da kasa qiyasi wa huwa shi qiyasi fa qala ce wa huwa shi qiyasi yanqasimu ya kasu ila aka sami zuwa kashi uku qiyasu illatin akwai qiyasi na illa wa qiyasu dalalatin akwai qiyasu dalalatin wa qiyasu shabahin akwai qiyasi na kama sun masu anna a tamalan ya zo bi haddi kulli wahidin min hadhihi al-aqsami talata sun masu anna a ta malan ya zo bi haddi da ta'arifi na kulli wahidin kowane ɗai min hadhihi al-aqsami thalathati daga wannan kashkashin guda uku fa qala ce qiyasul illati akwai qiyati na illa to me aka ce ma qiyasul illati ga ta'rifi ne nan in an ka ce me ake ce mata me ake ce ma qiyasul illati sai ka ce ma kanatul illatu fihi mujibatan lil hukmi ayyuna ta'rifi ga qiyasul illati sai ka ce ma kanatul illatu fihi mujibatan lil hukmi ma shi abin nan da ya kasance al illatu illa kana ta kasance fihi jiki ne mujibatan ita ce sababi da hukumi ga hukunci illa ita asababi ga hukunci to duk abin da kasance illa ita asababi ga hukunci shi aka ce miqyasu illatin ashe kenan mik kawo haramcin ta afifi al-iza'u ashe kenan kaga al-iza'u huwa mujibul lil hukmi shine sababin hukuncin sai wa qiyasu dalalatin akwai qiyasu dalalati wa huwa al-istidlalu bi ahadin nadhiraini shi ko shine kawai hujja da ɗayan tamka guda biyu alal ahari akan guda wa huwa abinda ashi an takuna illatu ita kuma illa za ta kasance dalatan alal hukumi mai jagoranci zuwa ga hukumci wala takunu mujibatan lil hukumi ba ta kasancewa ita ce sabbin hukumci amma tana zama jagora tana zama jagora ga hukumci. jagoro mai kai ka inda hukunci yake ba shi a hukuncin ba ba a cewa dan jagoran da wanda dan jagora mai kai ka gida a ce shi a gidan sai da aka majazi kawai a ce shi a gidan wa qiyasu shabahi sannan akwai qiyasu shabahi wa huwa al watan wannan shi ko shine far'i almutaraddidu mai kama baina tsakanin asalai na asalai guda biyu fa la haqu sai alkar da shi bi akasarihi ma shabahan da duk inda ya kama wa dalilu abinda a hujja ala inqisamil qiyas akan kasa qiyasi ila hadhihi al salasati zuwa ga wannan kashe-kashen guda uku annal fara'a haƙiƙa shi dai far'i wanda kasance ne aka ya ne far'i daga asali al-ma'lub wanda an ka nemi hukumin hukunci ne bil qiyas da qiyasi to shi far'i al-ma'lub hukumin hu bil qiyasi far'i wanda an ka nemi hukunci ne da qiyasi la ya halu bashi wahinta imma an ya taraddada bayna asalaini ko shi kasance watan shina kai da kawo tsakanin asullai guda biyu bainan bainan to in ya kasance shi nan tsakanin asulai guda biyu bayanan bayanan me za mu ce mishi ya su shi bayan za mu ce mishi in ma an ya kuna wata ko shi kasance dai wata la halu ba shi hinta in ma an ya tarda da bayanan asulai ne alfar'ul ma'alubu hu bil qiyasi far'in da an ka nemi hukunci ne daga qiyasi <clears throat> to shi wannan farki din la halu in ma an ya tarda da bayanan asulai ne ba shi hinta ko dai shi kasance shi na taraddudi tsakanin asullai guda biyu in shi taraddudi tsakanin asullai guda biyu aula ko ko bai taraddudi tsakanin su to fal awwalu mai taraddudi tsakanin asullai guda biyu ana ce mishi qiyasu shabahi to wasani wanda shi kuma kasance bai taraddudi tsakanin asullai guda biyu shi ma in ma an takuna illatu in ma an takuna illatu ko illa ta kasance fihi ciki ne bi haisu yumkinu fil aqli iga'u hafil far'i awwalan bi haisu watan wasani na biyu in ma an kona illatu ko da illa ta kasance fihi gare shi bi haisu lokacin da yumkin shi ka kayuwa irga hawa cin watsi da ita fil aqali ga hankali fil far'i ga far'i shi kasance hankali na yi watsi da illa dan ga far'i shi kasance illa da an ka samu ga asuli ayi watsi da ita ga far'i a ce ba ita bace aula ko bai yiwa ayi watsi da ita to fal awwalu in ya kasance shi na yiwa ayi watsi da illa nan a ce ba ita bace illar da an ka samu ga far'i a ce ba ita ta aga asuli ba illar da aga asuli a ce ba a yadda ita ta aga far'i ba to me za mu ce ba irin wannan fal awwalu in ma ya kasance shi na yiwa a yi watsi da ita shi za mu ce maki yasu dalalati don shi nan abinda mun ka ce mishi watan abinda aka ce maki yasu dalalati wata wala ta kunu illatu mujibatan lil hukumi ba ta kasancewa watan an ta kuna da ta dalatan alal hukumi shi aka ce maki yasu dalalati an takuna al-illatu dalatan ala al-hukmi wala takunu mujibatan lil hukmi ashe nan kaga in mun ka samu farki wanda ya kasance dudun baina asalaini ko ashe ke nan alfar'u in ma an ya kuna yakuna dudun baina asalaini aula to in kana dudun baina asalaini sai mu ce mishi ni ya su shabahin to wasani shi kuma wata na biyu imma an takuna al-illatu fihi bihaythu yumkinu fil aqli ilga'uha fil far'i imma an takuna illatu ko dai illa ta kasance fihi ciki ne bihaythu lokacin da ilga'uha watsi da ita yumkinu shike yuwa fil aqli ga hankali fil far'i ga far'i aula ko ba shi wa ai watsi da ita to in shi na ai watsi da ita fal awwalu qiyasu bai watsi da ita shi kuma shi za wannan kaga ya kawo shi ijmalan na kuma ya tafsili ne to yace to wa ma'ana qauluhu abinda amma zance ne ma kanat al illatu fihi mujibatan ma abin nan da yake al illatu illa kanat ta kasance mujibatan mai zama sababin hukunci fihi gare shi ai ya lil hukumi ita an mai hukumtar da ita an mai jawo hukunci bi haisu lokacin da la ya hasunu aqalam ba shi wa ga hankali ba shi kyautatuwa ga hankali tahallufu hukumul far'i anha tahallufu watan rashin yiwuwar hukumul far'i hukuncin far'i la ya hasunu bashi yiwa bashi kyautatuwa kalan ga hankali anha da gare ta mi ashi yace mithlu tahlim ma mithlu tahrim darbi daidai irin haramcin bugu mithlu daidai tahrim haramci darbi bugu qiyasan ala tafifi yanzu in mun ka kadiba tahrim darbi haramcin bugu qiyasan na an yi kiyasi ne ala ta'fifi at ta'fifi huwa al asadu ko to me aka ce ma me aka ce ma iza'i me aka ce ma illa nan ga al iza'u ko to ba a samu ta cikin larbu ana samu ta kenan ko to shi ne ce fa inna qawlahu ta'ala haqiqa zance ne ta'ala da haka fala ta qullahu ma ufi kada ka ce ma uwa da uba ta ma'lumun minhu an sano shi ma'lumun an sano minhu daga cewa kaka ce musu tir anna taharima haqiqa haramcin cewa ta li ikrami lil ikrami domin girman su da walidain aka uwa da uba anna taharima haramcin cewa gada an kai wala ta qullahuma uffin cikin wala ta qullahuma uffin na an ka gano anna taharima haqiqa haramcin ga la ta qul la ta qul kada ka ci ashe in ka diba wannan a wannan in ka diba hani na ko nahyu tarimin ne la ta qullahuma uffin nahu tahrimin ne to ya idan mun na nahu tahrimin na wannan ashe kenan anna tahrima wannan haramcin an gano shi daga la taqullahuma uffin saboda mi lil ikrami lil walidaini domin girmama da uwa da uba dan haka an kace la taqullahuma uffin babu girmamawa cikin ce musu tar to wai qabahu aqalan shina munana ga hankali ikramuhuma girmama su biman itta afifi da hana ce musu tir amma wa ibahata da halatta da rabe babu gunsu a ce illa ga da an ka samu ga asali ta yi tahallufi daga far'i ba a same ta ba an yi watsi da ita bai yi wa ai watsi da ita illa da an ka samu ga far'i za a same ta ga asali illa da an ka samu ga asali za a same ta ga far'i to shi na ce qiyasud darbi qiyasin bugu alatta ta'afifi akan cewa ta. wa huwa alladhi yusamma qiyasul illati kina suke ce ba qiyasul illati qiyasi na illa to sai qiyasul illati din gashi na zuwa wallahi to an an ka zo haita da zaka ka a zo aje wannan zai taimaka ga fiqh sosai sosai wanda ya karanci usulul fiqh ko wannan zai karanta ka tsaya bakin nan to insha Allah in ka shiga cikin fiqh za ka san inda kai kuma duk inda mun ka cimma wurin da ya kamata kila a ce nan ka'ida ta ta kaza ka'ida ta ta kaza to ka'ida ba ta hita in babu usulu fiqh amma in akwai usulu fiqh ka'ida za ta hita tunda shi fiqh kusan har dai wannan na malikiya kusan ka'ida dubu da ɗari a ciki ne ka'ida ka'ida ka'ida abinda a cikin fiqhul maliki ka'ida dubu da ɗari biyu kuma sannu sannu insha Allah duk za a gansu ɗaya bayan ɗaya Eh. gano mana ita <laughs> ai hausa ce ai in an san abin da a sabanin tir sai a kawo shi uffin wala ta kulla kuma uffin shi tir ya kunshi ma'anoni da yawa misa kun kai kaza ka kai kaza ka kai kaza kan in ka ce tir wani tir da aikinka ko kuma tir da kaulinka ko ga an fata abin da kai kenan hoffin kenan eh sauki sauki ai iza'i na eh. kace komi kashi eh kashi kashi ai shi na ai eh. ai da cewa kashi da cewa ofin na gudana da tsoki <laughs> kaga dai ga ma'ana ofin na ta ita ko ko wani su shi ana jin adamul ikrami ciki ne ko ko wani suna gudun adamul ikrami talatin da eh, tana shiga nan